الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa musulmi asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya muna arzikin sake haɗuwa a wannan wuri mai albarka a wannan rana ta juma'a sha biyu ga watan ramadan shekara ta da arba'in wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya tara, mun haɗu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki a wannan masallaci na majalisar masarauta argungu muna roƙon Allah Allah shi mana jagora muna addu'a ga malamin da ya rubuta wannan tafsiri sheik abubakar gome allah ya saka mai da alkhairi kuma ya sa mishi wannan aiki cikin mizani ah, sheik ismail idris mu'assis na jama'a ce zalata bid'a wa iqamati sunna muna mishi addu'a allah shi ji kanshi allah shi ta haske ga kamar muna addu'a ga malumman sunna baki ɗaya. Allah ya gafata musu ya karbi kyawawan ayyukansu muna addu'a ga Sheikh Muhammad Sani haya Jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa na Jibius Allah ya taimake shi Allah ya ƙara mai kariya masu taimaka miki mataimakan shi na majalisar malamai da shugaban gudanarwa da mataimakan shi da shugaban rundunar agaji ta kasa da mataimakan shi dukkanin mu ne musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya ciyar da addinin musulunci gaba ya ƙara ɗawa kashi ya bayar da shi wannan kasa ta mu Najeriya matsaloli da take fama da su Allah ya walwale muna muna roƙon Allah ya taimaki shugabanninmu na siyasa Allah ya taimaki shugabanninmu na mulki muna roƙon wannan muna roƙon Allah wannan masarauta Allah ya ƙara mata daraja ya ƙara bunƙasa ta shi ba mu cikakken zaman lafiya da yalwa arziki a cikinta jihar mu ta kebi Allah ya ƙara mata albarka ya ƙara mata zaman lafiya ya taimaki jagororinta yau insha Allahu za mu fara daga aya ta hamsin da biyar a cikin suratul ma'ida inda ubangiji mai girma da waka ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasulu a'udhu billahi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna ma waliyu. ينهاكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ولما هزر الله المؤمنين ديك yake can baya an سيماني عن اتخاذ أولياء من الكفار سوى kada su riƙe masoya daga cikin kafirai a su dai kafirai sashen su masoyan sashe ne masu taimaka ma sashe to bayan Allah ya wannan hani sallahun, sai ɗebe musu bakin ciki bima ya ci da bayani mai zuwa aya ta hamsin da biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma waliyukumullahu ku sani cewa Allah shine majibincinku wato shine masoyinku mai taimaka muku wa rasuluhu sannan manzo Allah shi ma shine mataimakin shine mai babin nan masoyinku wallazina amanu da mu'minai allazina yuqimuna salata wanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wa hum raki'un kuma suna yin sallah ai khashi'una wato suna khushu'a aw yusalluna salata tadawi suna sallah ta tadawi bayan sun bayar da tafarilla to wannan aya ta nuna muminai masoyan juna ne sannan masoyan Allah ne Allah yana son muminai muminai suna son Allah to amma wannan ya ishe su ba sai sun soyayya da waɗanda ba musulmi ba ba hana su alaka da mu'amala da waɗanda ba musulmi ba amma soyayya ta Allah wato ta cikin zuciya su samu gurbi su samu wurin zama cikin zukatan muminai wannan an hana su a wata aya Allah ya ce la yanhaakumullahu لا ينهاكم الله عن الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله مدعو في جنسك يا لا ينهاكم الله Allah bai hane ku ba wato ma'ana Allah bai hana ku hulɗa da mu'amala ko kyautatawa da yi wani ihsani ga 'yan uwanku waɗanda suke ba musulmi ba ko makwautanku wanda ba musulmi ba ko abokan aikin ku wanda ba musulmi ba matukan dai ba su yaƙe ku cikin addini ba ba su nuna muku ƙiyayya addini da adawa addini ba an ruhun kuna iya kyautata musu wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi musu adalci saboda kun ga akwai akwai wata ana iya hulɗa kenan ta kasuwanci ko wurin aiki ko makwabtaka da sauransu Allah tabaraka ya yace waɗanda kan suka nuna muku kiyayya suka ki addinin ku har suka yaƙe ku ko suka taimaka a fitar da ku daga gidajenku wayannan kan ku yanke da su gaba daya ba wata hulɗa da za ku yi da su abokan yaƙi ne abokan adawa ne kuma Allah ya ce duk wanda ya jibince su ya jibinci kafirai to wannan ya yi zalunci a zalumi ne domin Allah ya hane shi ya ƙi hannuwa kuma Allah ya san wannan soyayyar da wannan jibinta ba ta da amfani gare duniya da lahira ba ta da amfani gare ga addinin shi to wannan shine matsaya ta addinin musulunci alwala'u wal bara'u eh ai ka san dai abin da bara'u ko to alwala'u aqidar jibintan mu'minai mu'minai su jibinci yan uwansu mu'minai bara'u kuma shine su barranta daga mushrikai inna bura'u minku ba haka nasin aya yace ba inna bura'u minku mun barranta daga gare ku wayan mata abu da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba saboda haka ba daidai ba ne mutum ya zure wajen hulɗa da waɗanda ba musulmi ba har ya zan wala Allah ma a gasu ya yi hulɗa da waɗanda ba musulmi ba fiye da musulmi ko kuma ya yi ma kusanto waɗanda ba musulmi kusa gare ba fiye da musulmi wannan ba daidai ba ne duk kurakurai ne musulmi suke aikatawa Allah ya ba mu ikon gyarawa wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci ubangiji wa rasulahu ya jibinci manzon Allah wallazina amanu ya jibinci mu'minai fa yu'inuhum yada ina taimaka musu wa yansuruhum fa innahum min hizbillah to wa'annan suna cikin jama'ar Allah suna cikin jundullahi fa inna hizballahi lalle wato rundunar ubangiji Mutane allahumul galibu ne su ne masu rinjaya linasrihi iyam domin allah zai taimake su awqa'ahu mawqi'a fa innahum bayanan li'annahu min hizbihi wato nan malai na sai inda akwai wani asiri na luga na qur'ani na usulubin qur'ani marko a fa innahum humul galibu sai aka ce fa inna hizballahi humul galibu domin a nuna cewa bayan Allah ya alƙawarin taimaka musu to kuma su ne hizbullahi a nan ai a taba'uhu mabiyan Allah ta'ala madaukin sarki fa humul galibu na bil hujjata su masu rinjaya da hujja wal burhani da dalili fa innaha mustamirratun abadan wannan rinjayen zai ci gaba har abada bid daulati was sawlati amma nan ba alkawari Allah ya yi cewa ko yaushe musulmi su ne za su kasance mafi ɗaukaka da daula ba da rinjayen duniya wato ko kuma ya an ta wurin yaƙi ko su za su samun nasara Allah bai yi wannan alkawari ba wato wannan kan al'ayyamu dulun ko wa tilka al'ayyamu dawilu ha bainan nasu wannan har kafirai su rinjaye musulmi yana iya taimaka musu amma don jarabawa a ga ƙarhin imanin su muminan sai a bari wato sai sun galabaita kuma sai Allah ya taimake su eh Allah ya bayyana da wanda sun kai imani na gaskiya kuma ya riki shahidai daga cikin su domin in ba a samu kamirai suka dan samu sun ka dan yirin jaye ba a samun shahidai kuma shahidai manyan-manyan zababbin mutane ne wurin Allah wani mukami na da Allah yake ba muminai wannan yana cikin dalilan da ake samun kafirai su yi rinjaye wani lokaci to kun ga an yi lokacin da daular musulunci bayan can harkon al'amari kafirai sun rinjaye musulmi a makka amma tilas musulmi sun kai hijira zuwa madina to amma a kwana a tashi daga lokacin da aka yi yakin badar musulunci ya fara ɗaukaka ya ci gaba da bunƙasa yana ɗaukaka har kafirai sun ka sun ka faɗi warwas ba su da wani abu na cewa har ma kafirai in suna son zauna lafiya sai sun nemi amana musulmi su ba su amana cewa an yi alkawarin ba a taɓa su sannan ne za su samu damar su zauna lafiya eh, har ma ta kai kafiri bayan ya ba da jizya sai a ce to in kuma musulmi ya biyo garinsu ya yi mai da yafa ta kwana uku yana cikin sharuɗa sannan kuma kai ya sawa tuwahin alfarma a keɓance mai bakin tuwahin da zai sawa kamar misali a ce duk kafiri to safari ɗaya zai sawa bai sawa bari riga ba a yi ɗaya sawa babbar riga ba don ya bambanta musulmai su za su sa babbar riga sannan a ce doki yana iya hawa doki ranke-ranke amma duk doki na alfarma wanda za a ce sarakunan musulmi za su hawa ne ko maye mayan kwamandodin musulmi kai ya hawo shi sannan coci da giya a ce to ba a rushe coci amma in ta lalace ba a gyara a batta haka nan ta isuwa giya kuma ba a bayanar da ita yanka bayyanar da giya to musulmi su tudda wayannan tulunan giya ne kama a ce kwalabe a farfashe su to kun ga wannan lokacin musulunci ya yi ƙarfi yarin jaya kuma an yi shekaru akan haka amma saboda matsala musulmi sun yi rauni wajen aiki da addini da kuma bin umarnin Allah sai aka samu jarabawa har daular musulunci ta faɗi na jin daular musulunci mai ƙarfi ta ƙarshe ita ce daular Osmaniya ta Turkiya da gare ta sai 'yan mulkin mallaka sun ka ruguza daulolin musulunci na duniya har ya zan yanzu 'yan mulkin mallaka da turawan yamma suke faɗi a jiya to kun ga jaraba ce Allah yana iya shirin jayar da musulmi ko yaushe zan su a sama to amma Allah bai yi alkawarin yin haka nan ba amma akwai alkawari wanda kamin kiyama ta tsayu musulunci zai dawo da ƙarfinsa da rinjaye ne duk abin nan da yahudawa suke yi na ta'addanci da nuna wa mutane ƙarfi da danne hakkokin mutane sai sun abin nan sun nemi wurin ɓuya sai an yaki tsakanin musulmi da yahudawa hatta kai ba yahudi yana neman wurin gudu wurin ɓuya ya baibaya bayan dutse dutse ya ce musulmi ta hoga ba yahudi ka kashe ko ya baibaya bayan itse don ya ɓoye itacen nan su ce musulmi ku ta hoga ba yahudi ku kashe wannan alkawarin Allah ne sahihin hadisi cikin Buhari don haka mun imani da wannan taimakon da wannan rinjaye insha Allah to saboda haka kada mutum ya doka cewa ya za a yi mu musulmi ga mu mu an musulmi amma an rinjaye mu kafirai sun rinjaye mu to kada mutum ya wannan tunanin Allah yana iya rinjayar da kafirai bisa ga jarabawa to shi ne malam yace labid daulati was saula wa illa wa illa in ba haka ba faƙada galaba guliba hizbullahi gairar marrati an rinjaye jama'ar Allah runduna Allah shuɗi da dama lamma yan harifu na fihi lokacin da za su karkata ga al'amarin addini au ko kuma a ba su ma yi wani laifi ba ba su karkata ba suka bar addini li yujarribahum ko kuma li yaktabirhum Allah don Allah ya jaraba su wayu mahisal mu'minina ya tsarkake mu'minai alkamilina cikakku minhum daga cikinsu su maraja raja'a ila tahziril mu'minina aka sake dawowa zuwa ga gargadin muminai an ittihadul kufari awliya daga rikon kafirai masoya majibinta Allah mai girma da haka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا kada ku riki waɗannan da suke izgili da addinin ku sun ɗauki addinin ku abin wasa abin wargi abin izgilanci wato min allazina utul kitab waɗannan da aka ba littafi yahudawa min qablikum kamin ku to kada ku rike su masoya wal kufara kuma kada ku rike kafirai almushriki da mushrikai kafirai auliya kada ku rike su wato masoya wata kulla ku ji tsoron Allah bi tarki muwalatihim ku bar soyayya da kafirai in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani sadiqina masu gaskiya fi imaninku inda imaninku ku na gaskiya ne to kada ku jibinci kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ku to ya jibinta kafirai ya hada da wato nuna musu soyayya da kuma taimaka musu akan musulmi duk lokacin da aka wata jayayya tsakanin musulmai da wanda ba musulmi ba to in mutum ya shiga ɓangaren waɗanda ba musulmi ba aka rinjayi waɗanda an musulmi to ya taimaka ma soyan nan musulmi sawa'an yaƙi ne ake yi ko jayayya ta ake yi ta wani al'amari yanzu kun ga ga misali idan aka zo eh, takara ta siyasa misali ga musulmi ga wanda ba musulmi ba to in ka zaɓi wanda ba musulmi ba ka taimakai ko baka taimake ba kaga kenan ka shiga cikin muwalatul kuffar eh kai muwalatul kuffar don haka shi yasa ake cewa idan ana takara tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to ya zama dole ga su musulmi su mara ma wanda an musulmi baya idan suka mara ma wanda ba musulmi ba sun yi laifi domin mi domin sun yadda wannan wanda ba musulmi ba ya zan da rinjaye akan musulmi wannan ba daidai ba ne yanzu ko da wata ma'aikata ce wani yake neman wata kujera wani mukami ga wanda an musulmi ga wanda ba musulmi ba ba kuri'a ce ba amma dai akwai wani goyon bayan da zaka basuwa domin wanda an musulmi ya samu wannan matsayin to walle a matsayinka na musulmi haka ya kamata ka yi ka taimaka ma wanda an musulmi wanda ba musulmi ba kada ka taimaka mai akan musulmi in ka yi haka ka kayi muwalatul ne in ka yi akasi kayi muwalatul kufari Allah ya sauka wa idza nadaitum walladhina idza nadaitum ila salati su wadancan da aka hana ku soyayya da su da jibinta su waɗanda. idan kun yi kiran sallah ittakazuha huzwan wa iban. suna mai da sallar ku da kiran sallar da kuka yi abin wasa abin izgilanci da an yastahzi biya suna dariya A ta daha haku suna izgilanci suna dariya wai an yi kiran sallah suna ganin kiran sallah abin dariya ne kamar wasa ce hatta suka yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da wani abu na addini wai kiran sallah wanda babu cikin addinai da suka gabata babu kiran sallah kawai dai ana bata mutane ana wa mutane kuwa ana mutane harguwa ana hana su su ji ta kauye saboda haka suna izgilanci da addini da kiran sallah to dama shi addinin musulunci duk abin da kai izgilanci da shi al-istihza'u biddi kufr kafirci na mai zaman kai ne ko da mutum musulmi na in yayi izgilanci da wani abu guda cikin al'amarin addini to ya yi ridda izgilanci da addini ridda ne Allah Ta baraka wata ala ya ce zalika bi annahum qaumun la luna, abinda yasa suke izgilanci da addinin musulunci suke izgilanci da kiran sallah saboda ba su da hankali ba masu hankali bane inda suna da hankali za su san cewa akwai hikima cikin kiran sallah akwai hikima ta shari'a a cikin kiran sallah jama'a kiran sallah yana da fa'ida ko bai da yana da hikima ko bai da ai saboda hikima ta yi farkon al'amari musulmi sun tsora tunanin cewa idan lokacin sallah ya yi kamata su samu wata 'yar ganga ko wani abun bugawa ko wani gwarje ko wata ƙararrawa sai a kada a kada don a nuna mutace a lokacin sallah yayi domin su halarta har suna wannan tunanin domin can lokacin da ana maka kayan ayi hijira an fara sallah amma lokacin sallah yayi ta daya kai as-salatu jami'a as-salatu jami'a wato a taru dan yin sallah amma shi wannan lafzin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar zuwa karshe bai samu ba to lokacin da wani sahabi yayi muhalki cewa gashi ya ya sai wani dan abin kidawa don ya amfani da shi in lokacin sallah yayi shaidar da mutane cewa a zo lokacin sallah yayi sai kawai wani mutum ya ce mai a to da ku buga wani abin kidawa ko ku kada wata kararrawa mi da ba ka cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu har zuwa karshen la ilaha illa na kiran sallah cikin mawalki sai aka gaya mai wannan da ya wannan mawalki sai ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama ta ga abin da ya gani cikin mawalki sannan sayyidina umar shi ma ya iri wannan mawalki ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wajen mutum uku sun kai mawalkin kiran sallah lafzin kiran sallah to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to mawalkin ku ya zan guda mutane kamar uku ko da haka nan mawalkin sa ya zo guda don haka sai ya kira wani cikin sahabbai ya ce mai ka rinka kiran sallah ka ce kaza ka je kaza kaza kaza kaza don haka wanda ya yi mawalkin kiran sallah ba shi an ka ce yayi kiran sallah ba sai an ka sa wani ya saboda mi saboda ya yi shi murya don haka idan lokacin sallah yayi da musulmi ya ji an yi kiran sallah duk abin da yake zai aji domin ya ta yi arwallah ya ta ya samu sallar jami'a domin Allah ya shar'anta musulmi a cikin shiya ko cikin gari su haɗu wuri guda su yi sallah sallolin nan guda biyar sannan bayan haka kiran sallah yana cikin sha'airu dini alamomin addini duk garin da ka tai ka ji an yi kiran sallah to ai ka cewa garin musulmi ne ko ba haka ba eh annabi sallallahu alaihi wasallama an ce ya saba bada umarni ga sahabbai cewa in kun ka tai ga gari za ku yi yaki ko da kun yi niyyar ku mutanen garin kun ka ji kiran sallah to kar ku wannan garin domin garin musulmi ne ko da akwai kafirai ciki to sun tsira saboda musulmi jama'a kiran sallah ya zangar kowa ko bai zama ba to ban da tarihin kabi sosai amma na ji an ci wata rana an yi wani wata gayya sai a kawo ma argungu yaƙi wai a ci arnan argungu an yi sansani bakin gari wato can kahin a shigo sai aka ji an yi kiran sallah da dare fa an yi kiran sallah abin nan isha'i to sai cikin sojojin nan suka ce ab an gaya mana cewa garin arna ne garin arna ake kiran sallah sai suka ce muka mun koma mun tafi mu jama'a kiran sallah ya nuna alamar musulunci ko bai nuna ba to saboda haka su yahudawa ba su da hankali shi yasa suke izgilanci da kiran sallah kiran sallah babban abu na cikin addinin musulunci ah, iz laukanu laukana lahum aqalun da suna da hankali la fahimul hikima da sun fahimci hikima fil azani a cikin kiran sallah was salati da kan da ita kanta sallah walam mastahza biha walam mastahza da ba su izgilanci da kiran sallah ko sallah ba ثم أمر الله نبيه sai Allah ya hori annabi sallallahu alaihi wasallama bin da ya ahlul kitabi cewa ya kira ahlul kitabi yahudawa wa tanbihim cewa ya fadakar da su ala khataihim akan kuskuren su istiza bi salati da yin izgilanci da sallah kuskure ne wa bil muslimina izgilanci da musulmai wato wannan kuskure ne laihi ne gare su Allah ya ce kul ya ahlul kitabi قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب ka ce ya ku yahudawa da nasarawa hal tanki muna ko akwai abin da kuke kyama kuke inkari min na gare mu illa an amanna billahi bancin mun imani da Allah ma'ana ba wani abu da kuke kyama sai imanin mu da Allah wa ma unzila ilaina abin da aka saukar gare mu alqur'ani shine qur'ani da musulmi sun ba qur'ani sun ba musulunci da wannan kiyaya ta kare don haka su ci gaba da yi ba za musulmi ba za su ba qur'ani ba za su ba musulunci ba wa ma unzila min qablu sannan mun yi imani da abin da aka sabkar gabanin mu ai ila al-anbiya zuwa ga annabawa min jumlatihi tauratu wal injil yana daga cikin abin da aka saukar wanda mun kai da shi taurata da injil wa antum sadda'una annakum tu'minuna bihima yahuda da nasara suna da awacca sun imani da taurata sun imani da injila to mu ma mun imani da su wa inna akasarakum akasarahum fasiqun lalle mahi yawan su yahuda da nasarawa mafi yawan su fasikai ne adafin ala an amanna alma'ana ma tunkiru na illa imana na ba abinda kuke inkari kuke musu sai imanin mu wa kum da saba muku fi adami qabulihi wato saboda ba ku karbi addini ba almu'abbaru anhu bil fiski wanda yake ku fasikai ne allazimu anhu walaysa hadha mimma yankaru dan mutun ya rike addini abinda Allah ya saukar ya imani da shi ya yi da manzanni Allah da Allah ya aiko to wannan ai mi mi Allah bi ciki babu wani laifi ciki saboda haka kuna kin mu ba don wani dalili ba ku da wani dalili na kin mu kul kace musu hal unaddukum kuna so in ba ku labari bi sharrin min zalikum min ahli zalika wato abinda yake zama sharri heda wato su musulmi ma'ana musulmai ba su tare da sharri bari mu gaya muku an da tare da sharri wato masu wata wanda adda mummunan sakamako wato a lahira inda lahi wajen Allah wato su musulmi sakamakonsu na kwarai ne wajen Allah amma waɗanda ba musulmi ba yahudawan da nasarawan suna da mummunan sakamako wurin Allah su ne malla hullahu wanda Allah ya tsine mishi abadahu an rahmati Allah ya nisan shi daga rahamati wa gadiba alaihi kuma Allah ya hushi da shi waje alamin humul kira ta su kuma Allah ya sanya birai daga cikinsu an ji wadda halittar su an maishe su birai wal khanazira da aladdai shine bin nafsi to sannan wannan sifa duk ba ta musulmi bace wato shine samun la'ana da hushin Allah da canza halitta wannan duk su yahudawa adda wannan da nasarawa wa abada taguta sannan da masu bota ma shedan wato dawagi a shaidana bida'ati domin suna da'a ga shaidan wara'a fi minhum ma'ana man وفيها وفيما, وفيما قبله لفظها to ala ayi halin دي wanda adda wannan sifa وهم اليهود yahudu sune yahudawa wa بضم qira'atin bi عبد ba'i abuda abud marokon abada tagu ta fi'ili sai abuda wato bayi jam'u abudin kenan wato cikin yahudawa akwai bayin shedan masu bauta ma ula'ika sharrun makana wayannan su ne adda sharrin bagire tamyizun li'anna ma'awahumun nar suna da sharrin makoma ita ce wuta wa adallu kuma su ne mafi bacewa an sawa isabil daga hanya madaidaita shine dariqil haqq na'am wa idza ja'uku wa idza ja'ukum qalu آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيث ما كانوا يفعلون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيث ما كانوا يصنعون وإذا جاءوكم wa iza ja'ukum idan suka zo muku ma'ana idan ahlul kitabi yahuda suka zo wurin musulmi qalu lakum suna ce muku amanna bi muhammadin mu ai mun imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa haqqun min Allah kuma shi annabi gaskiya ne Allah ya aiko shi daga Allah yake wa mubashsharun bihi fi kitabina kuma shine an kai bishara a cikin littafin mu aka ce zai zo cikin taurata an yi bushara cikin injil an yi bushara to kaga kamar sun koma daidai sun yi imani da gaskiya ko to amma ba da gaske suka yi ba Allah ya ce wa qaddasalu bil kufri ko da sun ka shigo tare da kafirci sun ka shigo wahum qad kharaju bihi kuma tare da kafircin za su hita don haka ba su rabu da kafirci ba sun lazimce shi ai lam yuminu ba su imani ba wa inna ma ya ɗalibuna an nukun abinda suka nema kawai su fitine ku fi dinukun a cikin addinin don ha suna cewa yahuda na ce mai uwansu wato ku yi imani da addinin musulunci da sahi can in marece ku ce kun yi ridda a ce me yasa kun kai ridda sai ku ce kai mun gano addinin nan ba gaskiya na mun shiga mun yi tsamanin gaskiya na amma da mun ka shiga mun gano cewa ba haka abin yake ba addinin Allah na domin wai su fitanar da musulmi musulmi su ce kai waɗanda suna an maye malamai an ba su littaye kamin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda sun gano musulunci ba gaskiya bane to lalle ko ba gaskiya bane don haka mu ma mun bar musulunci to saboda haka sun yi ikirari da cewa musulunci gaskiya ne amma ba da gaske ba wallahu a'lamu bima kanu yakatumun Allah shine masani ga abin da suke boyewa minan nifaqi na munafici wal makar da makirci wata raka siran minhum zaka ga da yawa daga cikin ahlul kitabi yusari'una fil ismi suna gaugawa fada cikin sabo shine alkazbi ƙarya makaryata ne wal udwani da zalunci suna fada cikin zalunci wa akalihim suhud sannan suna cin haram wato kamar rashawa da cin hanci labisa ma kanu ya'malu tirda da suke aikatawa waɗannan miyagun ayyuka ne wato zunubi wanda an fassara shi ƙarya don haka ƙarya babban zunubi ne kamar da sun da shek musa abdalla ya yi game da ƙarya da kuma rikon gaskiya babu shakka siha ce mai shiga jiki kuma darasi ne mai muhimmanci Allah ya saka mai da alkhairi wato kunga zunubi yana da yawa to amma nan malaman tafsiri sun ce yahuda daga cikin abin da sun kamai suwa kamar riga kamar ado kamar kawa shine ƙarya malamin Yahuda ma sai ka same shi yana ƙarya balle jahilin yahudawa to ashe kaga bai kamata musulmi ya sifantu da irin siffa ta miyagu mutane yahuda ba ashe yana ƙarya yana sheka ƙarya ba uduwani kuma zalunci kun ga wannan cikin jinin yahudawa yake amma sun ce wai Allah ya ya ya yahe musu ya yarda musu duk wanda ba ba yahude ba su zalunce shi halas ne laysa alaina fil ummiyina sabil babu lahi gare su ko sun zalunci wanda ba ba yahude ba kamar balarabe haka ko wani wanda yake dai ba cikin bani isra'ila yake ba in suka canye mai dukiya halas in sun ka rusa mai gida ko suka karbe mai gida halas duk abin da sun kai mai babu laifi kaga sun shiga cikin rudu don Allah bai halartar da zalunci zalunci haram ne Allah ya haramta zalunci shi bai zalunci kuma ya hana a yi zalunci don haka shi yasa kake ganin suna wa larabawa mamaya a falastinu ko jirin gaza sai ka iske an zo da bildoza an rusa gidajen laraba a ce yahuda yan kama wuri zamana za a ba dama su yi gidaje wuri kaga wannan zalunci ya za a yi a ce Allah ya halatta a yi hakan sai an zauna a yi alkawari da su majalisar ɗinkin duniya abin nan ƙasashen duniya sun zauna an yarjejeniya cewa a yi kaza kaza hakkin falasina ne a basu amma ba su yi sai ran da Allah ya kawo ƙarshensu Allah ya kawo ƙarshensu abin suke tinkaho da shi na ƙarfi na makamai da ƙarfin tattalin arziki Allah ya ruguza shi saboda haka waɗannan miyagun ɗabi'u ƙarya da zalunci da uduwani ta'addanci da cin haram wannan ɗabi'a ce ta yahuda Allah ya yi tir da wannan aiki nasu laula Allah ya nahumar rabbani na wal ba. me yasa ai ya kamata a ce malamansu, malaman nasara da malaman yahudawa su hana mabiyansu an qaulihim al-isma daga zancen ƙarya fadin ƙarya wa akalihim as-sud da cin haram amma ba su yi ba ya kamata malaman su su hana su amma ba su hana su na ba su amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace labisa ma kanu yasnauna su da abinda malaman suke yi tir da aikin da malaman suke yi su masu ƙarya da zalunci da ta'addanci dama an riga a yantar da su Allah ya yi tir da aikin su to ga ayata 63 an yi tur da malaman da malaman yahudu ko malaman nasara da suke ganin ana ta'asa ana ɗanyen aiki amma ba su hana ba mun sani addinin musulunci al'amuru bil ma'arufi farlu kifaya ko horo da alkhairi da hani ga mugun aiki farlu kifaya ce yin al'umma kowa ya shunai bai horo da alhairi ba a hani ga mugun aiki to gaba daya an shiga cikin zunubi amma in aka samu sun tsaya da wannan aiki don sun doke wa sauran al'umma kamar yadda kungiyar jama'atu izalatul a wai kamata sunna tsayan mu musulmin Najeriya da Afirka wajen horo da alkhairi da hani ga mugun aiki har ta kai yanzu ba wanda za a yi wani ya ce bai san kaza ba bai san kaza shirka ne ba ko bai san kaza haram ne ba ko bai san kaza wajibi ba ne saboda haka sai dai abin ya zan hujja akan mutum wa'azi ya zan hujja akan mutum bai aiki da shi amma dai an yi wa'azi an faɗakar an karantar Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi wannan aya tana nuna cewa lalle idan malamai suka yi shinsu ana aikata laifi ba su yi magana ba ko ana barin loli ba su magana ba to Allah ya tar da aikin su kuma sun yi laifi wajen Allah Su wa Ta'ala. a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa na 'anil munkar wato lalle ku yi horo da alkhairi ku yi hani ga mugun aiki tun gabanin wato Allah bai saukan muku da bala'i ba da wata ukuba ba har ya zan ku yi addu'a ku roki Allah Allah ka doke mu da wannan bala'i da wannan musiba Allah ya ki karba addu'a ku don haka kenan idan mutane ba su horo da alkhairi ba su hani ga mugun aiki ba a wa'azi to Allah zai kawo hukuba ta wannan laifin ko ba kai laifin ba sai wannan ukubar ta shahe ka kuma a ce Allah ka mu da sauki ka doke mu da bala'i kuma Allah bai ba zai ba zai saurara muku ba zai karba Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu sai mu ya alarma بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين katil yahudu yahudawa sun ce ai tafsilul eh, lifujuri ahlul kitabi za a yi mana bayani ne wato a yi tafsili